أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da yammacin talata yammacin 26 ga watan uku hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1440 daidai Allah madaukakin sarki yau ma ya kaddari cika alkawarinmu kamar yadda muka alkawarta cewa za mu ke haɗuwa a kowane yammacin talata don ɗaukan darasi a cikin wannan masallaci wato masjidu islam a cikin wannan littafi sharhu sunna na imam al-barbahari rahimahullah wanda ibn al-fawzan ya karawa bayani muna yi musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu rahama ya haɗa mu da mu da su a jannatul firdausi da rahamarsa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin tattakinmu ya kaddara mun kwana a cikin shafi na 176 inda wato malan yake bayani akan cewa wa inna ma yazlimu man ya'khudhu ma laysa lahu Allah subhanahu wa ta'ala baya zalunci ba azzalimi bane kuma zalunci ba sufarsa bace domin zalunci shine ka ɗauki kayan da ba naka ba ka ɗau haƙƙin wani ka ci haƙƙin wani to shi Allah subhanahu huwa ta'ala ba abin da ba nasa ba har ma malam ya ce idan da zai hallaka duniyan nan gaba ɗaya ba a cewa ya ɗau kayan wani ya hallaka nasa ne don haka ba zalunci ya yi ba amma duk da haka sai ya wajabta ya ɗora wa kansa cewa rahamarsa ta rinjayi fushinsa yana tausaya wa bayinsa fiye da yanda suke tausaya wa kansu shi yasa bai aje wata azaba ya tanade ta haka kawai don ya azabtar da bayi ba sai don wata hikima sai da ya bai wa bayin zabi wanda duk ya ga azaba ya fi so to ga hanyar da zai ya sha azaba wanda kuma ya ga rahama ya fi so ga hanyar da zai bi don ya sadu da rahamar Allah shi yasa Allah bai bar mutane kara zube ba sai da ya tsara musu hanyoyi najadu khairin wa najadu sharrin Allah ya dora mu akan hanyar alkhairi qauluhu fadin imamul barbahari da yace wa inna ma yazlimu man ya'khudhu ma laysa lahu wanda yake daukar abun da ba nashi ba shine yake cewa yayi zalunci wallahu lahul khalqu wal amru to amma Allah ai halittar ta sace umurni na sani, hani na sani. babu wani mai umurni sai Allah ba mai hani sai Allah kuma ba mai halitta sai Allah inda zaka gane hikimar Allah bai ce a bai ce wallahu lahul kalku lahul kalku ya yi shuru ba sai ya ce wal'amru kaga anan zai nuna maka alkalku shay'un wal'amru shay'un akar ba abu ɗaya ba ne alkalku wal'amru shay'un akar al'amru ba halitta ba ne alkhalgu kuma halitta ce umarnin Allah halitta ne sifa ce ta Allah shi ya sa duk malaman sunna suka ce ƙura'ani ba halitta ba ne sifa ce ta Allah maganar Allah ce don a ciki ake cewa ku yi shi ne umarni ku bari shi ne hani a ba ku labarin da da na yanzu da wanda zai zo nan gaba wannan kalamullah magana ce ta Allah ita kuma ba halitta ba ce sifa ce ta Ubangiji za ka iya cewa na rantse da umarnin Allah ba ka yi shirka ba amma za ka ce na rantse da halittar Allah ka rantse da halitta nan kam ka bar Allah umarnin Allah kuma sifar Allah ce za ka yi rantsewa da Allah za ka yi rantsewa da sunayen Allah za ka yi rantsewa da sifofin Allah wannan duka ya halatta amma ba za ka rantse da halitta ba don halitta halitta ce sifa kuma bangare ne na zati sunaye da zatin kake zatin kuma zati ne kun gane wannan to al'amru umurni na Allah ne alkhalqu halittu na Allah ne ba wanda za ka ga wani abu ka ce shi ya yi shi ba kuma wanda zai zo ya baka umarni in ba umarnin ya dace da na Allah ba ba kuma mai hani in ba hanin ya dace da hanin Allah ba wannan abu Allah kaɗai yake banta da su shi yasa ba mai cewa halal sai Allah ba mai cewa haram sai Allah kun gane wannan duk abinda ba Allah ne ya haramta shi ba in ka haramta kafirci ne duk abin da ba halal ba ne a wajen Allah in kace halal ne kafirci ne don Allah kaɗai yake halattawa shi kaɗai yake haramtawa walillahil amru min qablu wa min ba'du tun da can Allah kaɗai yake bada umarni kuma nan gaba ma kullum Allah kaɗai zai bada umarni babu rana da za ta zo a ce yanzu kam an daina bin umarnin Allah yanzu kam kowa ya kirkiro wa jama'ar jama'arsa umarni ba karamin kuskure ba ne bayin Allah suka saki umarnin Allah suka rinka kirkiro wa kansu wahala sai a zauna ana ta neman wayya za a kirkiro kundin tsarin rayuwa bayan Allah ya gama tsara muku ya yi umarni a ciki ya yi hani ya tsara muku yadda za ku tausaya wa junanku yadda za ku tafiyar da rayuwarku ba tare da wani ya tsongome wani ba ba tare da wani ya zalunci wani ba amma sai kuka bar wannan sai kuka nema wa kanku matsala an kusa a yi daidai da banu isra'ila lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqaliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha Allah ce musu oh atastarfiduna alladhi bil ladhi huwa khair yanzu ku canja abi mai kyau mafi alkhairi da mafi kaskanci kai da za a saukar maka abu daga sama da ubangiji aiki daga kun kunu kawai ga jus a tsare a tace ka sha nama a gashi a soyi a dafe ka ci wai ka ce kai ka fi son wai abin da zai tsiro a ƙasa wai ga ganyayyaki su salak ai ya kamata wai su ka ce zomo kai da aka yi ta sauko maka daga shashen nama ka ci ga jus tacacce daga Allah wai ka ce wai bakaliha ya kamata a ce a dan ba mu fili inda ganye zai tsiro mu samu naci ci wa fumiya mu rika samun abubuwa irin su wake da shauransu wa siya wa basaliha wai har da irin su kulubutu kankana kajifa su gurji su gwaza su yalo wannan ba nema wa kai wahala ba kuma in kaga yalon ba wani daɗi gare shi ba amma in kaga wanda yake yinsa cikin matsala cabal ya dasa ya gyara yalo kafin ya zama yalo kuma ka zo ka sa a bashi ka ji ba ma daɗi suka ce haka ya fi ayi sai Allah ce to ibi domin sura ku nemi filin zama ku yi gari fa inna lakum ma sa'altum kuna da abinda kuka nema fadribat alaihim adh-dhillatu wal maskana daga nan suka samu kaskanci da rashin godiyar zuci da rashin wadatuwa sai ka gaba yahudi daga jeren wando yana bin kwalta yana muku kwalta <laughs> eh ga ilimi gashi kuma wani mai ga kudi amma ai kaga yana gudu gaban gireda yana ba ta uguri in ka ganshi dai kaga talaka duribat alaihi dhillatu wal maskan wa ba'u bi ghadabin min Allah gashi ba sa sallah fushin Allah ya kare akan su mu ma yanzu zamu canja Qur'ani da tsarin wani ba za a dora mana irin wannan bala'in ba وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله له الخلق والأمر الظلم huwa abzu haƙƙin nasi abinda ake ce masa zalunci ka ɗauki haƙƙin mutane wahalin nasi lahum haqqun ala Allah mutane suna da wani haƙƙi akan Allah ne da za a ce Allah ya danne musu haƙƙi akwai wani abu na haka da za ka ce Allah ya dauka eh don Allah ya zo ya kashe maka yaro ka kace ya ɗauke mun da inna lillahi ma a'za wa lahu ma akaza dama nasa ne ya baka kuma ya karbi kayansa to ba sai ka gode masa ba kawai ɗana wadda kai ka rika cewa ɗana ɗana sai ka gode ya ɗan baka ɗani ne nasa ne ya baka nasa ne ya karba don gidanka ya ruguje ya ƙone dukiyarka ta ƙone damawa ya baka nasa ne ya baka yau kuma ya karbi kayansa aro ya baka kaɗan ɗana ko rayuwar da ya baka ta taka ce to yau ya jarrabe ka zai karbe ka zama gawa nasa ne dama ya bayar ya kuma karbi kayansa sai a koma kushewa kuma a rube ko shi kenan fa iyakacin ƙarshen ɗan adam kushewa a rube kowa da ka gani sa rubewa a kushewa duk yadda muke gugurje jikin nan muna shafa mai muna tattafiya muna kwallisa ƙarshen mu rubewa wallahi da inda za a bude maka mutum bayan kwana uku a ce zo ka gani za ka gane wannan ba za ka gane shi ba kwana uku a wannan kunshin a bude shi a ce zo ka gani wannan za ka gane kowaye matarka ce ba za ka gane ta ba mijinki ne ba za ki gane shi ba ɗanki ne ba za ki gane shi babanka ne ba za ka gane shi ba saboda yanayin da zai zama kawai a kwana uku nan dumuwar da zai yi ya gama tafiya ya luguguita ya baje ya narke don ko kaza ke ka kawo ka kumsa ta kasa ta ka bunne ka mata dama dundumi ka kewaye da ganye ka rufe kwana uku za ka tarda ta tayi lugulu to wannan ba shine karshen dan adam to dama na Allah ne ya karbi kayansa babu wani abu da dan adam yake da shi ga ubangiji subhanahu wataala fallahu la yadau la yadau al'azaba fi man la yastahiquhu haka ne kuwa ko na yi tsallake ne ko laysa lahum haqqun 'ala Allah ba su da wani haƙƙi ga ubangijinsu wala ahadan babu wani mutum ɗaya yujibu ala shai'an shay'an da zai zamanto wajibi ne a bashi wani abu a wajen Allah yana nan abun Allah Allah bai bashi ba wajibi ne kuma ya bayar akwai babu wa inna ma haqqul ibadi ala Allah an yu'adhiba man la yushrik bihi Allah yu'adhiba man la yushrik bihi shay'an haƙƙi ɗaya ne Allah ya ɗora wa kansa cewa ba zai azabtar da wanda bai yi shirka ba wannan yake haƙullahi alal ibadi an yi abu duhu wala yi shiriku bihi shay'an haƙul ibadi alallahi Allah yi azziba man la yi shirik bihi shay'an haƙƙin ubangiji akan bayansa kada su kuskura su yi masa shirka in ka kuskura ka yi shirka to ka yi zalunci zulmun azimun shine shirka ka zalunci malicinka ka ɗau ibadarsa ka ba bawansa shi kuma ya wajabta wa kansa ba zai ma azaba ba matukar ka mutu ba kai shirka ba yace wannan kam haƙƙi ne ya ɗauka wa kansa da kansa kuma ba ɗora masa aka yi ba ya ga dama ce ya fasa ka isa ka ce don me to shi ne yake tun mutumin da ya mutu bai yi shirka ba ya wajaba a na in sa shi a aljanna in dai bai yi shirka ba kuma shi da kansa ne ya wajabta wa kansa wannan Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'an cewa ba zai azabtar da duk mutumin da bai masa shirka da komai ba hadha haqqun wannan haƙi ne faddala bihi subhanahu wa ta'ala da ya ainihin yi shi a matsayin falala daga wajensa subhanahu wa ta'ala saura da mu kiyaye shirka wallahi duk gazar da za ka yi kada ka kuskura kai shirka duk kwama calar da za ka yi na yasanci shirka kul ir ka shedinka da shirka shirka ba za ta taba barinka ka samu walwala ba bayan mutuwarka wallahi mushriki daga lokacin mutuwar sai ke fara ɗanɗanar azaba har zuwa barzahu har zuwa mahashar tashinsa daban ne taronsa a mahashar daban ne kuma makomarsa daban ne mushirki shi yasa Allah baya son shirka sam kowane laifi kai yana iya cewa ya ma ya fe maka kawai ka tafi aljanna inda ya gaba kai shirka ba amma shirka duk yawan ibadarka duk kyautarka duk sadakarka duk sallarka duk azuminka duk hajjinka duk kyautatawa iyalanka duk kyautatawa makwabta da abokanai iyaye da sauran zuriya da sauran abokanan zamantakewa musulunci kana kula amma kana shirka to wallahi ba za ka ɗanɗani kanshin aljanna ba shirka ba za ta barka ba wannan alkawari ne Allah ya ɗauka wa kansa la zafiru an yushraka bihi wa ga firuma duna zalika ya sha? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin Allah ya tsare mu da shirka shirka annoban rayuwa ne tana hallakar da rayuwar ibadar ka kakab kawai gari baka da komi a cikin rayuwarka da ka aikata duk gaba ɗaya tafi haba'an mansura wa qadimnahum ila ma amilu min amalin faja'alnahu ish haba'an mansura Allah ya kare mu shi yasa anan malam yake cewa la yu'azziba ba zai taɓa azabtar da man la yushrik bihi shay'an hadha haqqun tafaddala bihi subhanahu wa ta'ala wa zulmu huwa wad'u shay'in fi ghairi mawdihi zalunci shine ka dauko abu ka dora shi a inda bai dace ba shine zalunci kamar yadda matsafa suke yi sai ka sare kan dawa ka sare kan rama sai ka ɗauko kan rama sai ka ɗora a gindin karan dawa sai ka ɗauko karan dawa ka ɗora a rama yanzu abin turinsa ne tsafi zai yi zai yi tsafi ya kaga kaman haka ne kuma ba haka ba ne wani tsafi ne da ake ce masa rufa ido sai kaga kawai kan dawa na fil fil fil fil fil fil akan gindin rama rama kuma tana ta yin sama kawai akan kututturan dawa annan wasu matsafa ne suke haka akwai wani gari da ake dori in ka je gidajen daga irin nan za ka fara gani da haka za ka fara gani kai daga gani kawai ka san eh lalle abun ka zo gun masu yinsa eh wace baiwa tsafi ne tsafi ne to ma shine ya so yana da damar da zai ce maka aina kuke a gari kaza to to shikenan ku rike shi daidai karfe kaza ku rike shi za a dora shi sai ku rike mutum ku yana kuka ah, ana ta kaji kashi yana wurkuku ana yana ta kuka shi kuma yana ta shi wa ya san inda yake to yana gun ya mummurje mutum ba ku ganin shi yana na wurin mu tun yaushe eh to yanzu wani in yayi tsafi sai ya shigo ɗakin ka ya bincike bincike ya fita baka gan shi ba tsafi ne tsafi kuma an ce akwai shi duk abinda ka nema Allah zai baka sai dai ka dandani kudar ka ranar gobe kiyama wai wani ne fashi wanzami ne wai in mata ne kawai ta ce ta zauna ta jingina da bango ta cikin ɗaki shi kuma yana daga waje kawai ya kafa wa katanga ƙaho tsu tsu tsu tsu kawai ya ga matar tana haka ta can ciki sai ya cire jini kawai ya juye kuma a duba a ga eh lalle an mata kaho. kuma haka tangaya eh ta jingina shi yana daga waje ta tana daga ciki wannan shine yake neman aljanna eh, kuma shine abun tsoro a lardin ba da za ji tsoro shi ba to kai ka isa ka je ka yi wa ɗa aski ranar suna ba tare da izininsa ba irin wannan manzana haka suke ba wanzami ya ga dama ina tabbatar maka in ka fara aski kawai he mutumin ya mutu mutumin ma koma waye inda kana ja da shi in yadda da in baka yadda da shugabancin sa ba eh. kana kama kai kawai mai kansa ya mutu sai ka gada da gawa kake in kai haka kawai ya langabe in kai haka ya langabe in gudu in bai shi wallahi Allah haramun ne tsafi aiki da tsafi bokaye ne Allah ya War ushe in fi gairi mawdihi fallahu la yadhu al'azaba fi man yastahiqqu naima Allah baya dora wa mutum azaba alhali mutumin ya cancanci ni'ima ka mutu ba kai shirka ba sannan ya sa ka a gidan mushrikai baya yin haka wala yadau na'ima kuma ba zai bada azab ni'ima ba fi man yastahiqqul azaba ga wanda ya cancanci azaba a dauki mushriki akai aljanna a dauko mumini akai wuta Allah baya haka bal yadau na'ima fi man yastahiquhu yakan dora ni'ima ga wanda ya cancance ta wa yada'u azaba fi man yastahiquhu ya dora azaba ga wanda ya cancanci azabar adalci kenan irin na Allah haza huwa al'adalu wannan shi ake ce masa adalci amma al'aqsu fa huwa zulmu amma in aka yi akasin wannan shine an yi zalunci law azaba alul imani da za a azabtar da ma'abota imani wa akrama alul kufri a karrama ma'abota kafurci ya kuna haza huwa zuri dan an yaka an yi zalici sai mutane biyu wannan ya zo sai ya maka sata sai aka zo aka same ku ku biyu yan handa da suka zo sai suka kama ka kai da aka wasata shi kuma barawan sai aka sake shi ya kaga adalci haka suke hmm? ya kaga adalci yayi to amma kaga ai barawon ya kamata a kama eh. sai a kwatan ma haƙiƙo to sai aka kama ka kai din ko kuma barawo ya shigo maka da daddare sai yana nema ya kashe ka gashi da bindiga da wuka da adda da komi ya burma ka ya balle da bindiga ya harbe ya shigo har ma ya kashe wani daga cikin iyalanka sai kuma Allah ya baka sa ka kashe shi sai a ce don me ka kashe shi ni za ku je wallahi don me aka kashe shi me yasa ka kashe shi ka ɗau shari'a a hannu eh. me yasa ba za ka buga waya ka gaya mana ba ba za su zo ba kuma ba su zuwa wallahi wallahi ba su zuwa eh? akwai cikin matsalar tana da yawa wallahi sai ku ce mu gaya muku in matsala ta taso in mun gaya muku sai ta kare a kanmu eh akwai damuwa wallahi Allah ya sauke amma al-afsu wa huwa az-zulmu lau azaba ahlul imani wa akrama ahlul kufri yakunu hadha huwa zulm wallahu munazzihun an dhalik Allah ya tsarkaka baya haka la yumkinu an yu'adhiba ahlul iman bayan da za a ce Allah ya azabtar da mai imani wa an yukrima ahlul kufr kuma a ce ya ainihin sanya ma'abota kafirci a cikin nema wa an yudkila al-kuffara janna wa an yudkila al-mu'minina an-nara Allah baya haka المؤمنون في الجنة والكفار في النار هذا هو العدل هذا لا يليق بالله عز وجل أي حكا أتي أن أوكي مي da'a an azabtar an ɗauki kan garare an ni'imtar ai wannan bai dace a ce Allah ne yake yin haka ba qauluhu wallahu lahul khalqu wal amru Allah shike da halitta shike da umarni. wal khalqu qalbuhu daru daruhu akwai abin da ba shi ba alkalbu kalbuhu wa daru daru halitta ta sace gida na sani. ba abin da kake da shi kai kanka ma ba ka da duk abin da kake da shi na ne da kai da shi duk na Allah ne kamar kana dauke da kaya ne sai a taba kaya ce wannan nawaye sai a taba kan shi ma nawaye sai a taba hannu Rigar ne rigan nan ba har a je kasa takalmi to haka kake da kai da mallakar ka duk na Allah ne kai ma naka ne ma ka ce da kai da kaya to da kai da kayan ka duk mallakan Allah ne duka mallakar ubangiji wal qalbu waddaru daru qala Allah ta'ala ala ku ji da kyau lahul khalqu halittarsa ce wal amru umurni kuma shine mai bada shi tabarakallahu albarkatunsa shi Allah sun yawaita rabbul alamina ubangijin talikai ala ku ji da kyau lahul khalqu halittarsa ce menene manufar lahul khalqu wa huwa ijadul ashiya shine samar da abubuwa wa yake samar da su Allah wanda ya samar da abu ba nasa bane nasa ne min adamin da ba abun sai yayi shi to na waye nasa ne fa kullu makhluqatin dukkanin halittu khalaqa Allah Allah ya halicce su jalla wa ala mai girma da daukaka la ahada ne ya ma Allah babu ɗaya da za a ce ya yi halitta tare da Allah babu to haka ba da damar da zai zo ya ce ka zo ka masa wani abu amma Allah bai ce ba tunda bai yi tarayya wajen halitta ka da Allah ba yawwa la ahadan yakhluqu ma Allah qala ta'ala Allahu khaliqu kulli shay ko kulli shay Allah shine mahaliccin komi wa ta'ala am ja'alu ko dai sun sanya wa Allah shuraka abokan tarayya khalaqu suna ga waɗannan su ma sun yi halitta ka halkihi kamar halittar Allah fata shabaha alqalqu alaihim halittar tayi kama da juna kul kace da su Allahu khaliqu kulli shay'in to ƙarya ne kowa da komi Allah shi ya halicce shi wa huwa alwahidul qahhar Allah shine guda tilo wanda yake da rinjaye akan komi yake da rinjaye akan kowa an ji alulillahi shuraka'a ko ba dai kawai suna sanya wa Allah kishiyoyi abokan tarayya eh khalaqu ka kalbihi su ma suna ga sun yi halitta irin ta Allah fata al alqalqu halitta hatta daidai alaihim akan su bihaisu in bihaisu inna kalqal abdi ta yanda za a ce ga wani bawa yayi halitta halittar wannan bawan yashtabihu bi kalqillahi har ta yi kama da halittar Allah akwai babu za la yumkin wannan ba zai yiwu ba kowa ka tambaya zai ce akai ba zai yiwu ba ga wani yayi irin abu na irin abun Allah babu wa huwa mustahilun abu ne ya koru sam sam sam ba za a taba yi ba tunda ba a taba yi ba kuma ba a taba yi qulillah qalibu kulli shay kace Allah shike da halittar komi wa huwa alwahidul qahhar shine guda tilo wanda yake da rinjaye akan bayinsa kul kace musu ara'aytum kubani labari ma da'uda, wadanne kuke kiransu min dunillahi kuka jale Allah aruni ma za khalaqu ku nuna mini su shin wai suka halitta ne har kuka bar Allah kuka kawo musu don bai kamata a bauta wa mutum ba sai in yayi halitta ku gaya mini menene suka halitta har kuka bar Allah kuka rike su su ne kuma min dunillahi ma za khalaqu me suka halitta ne min al-ardi ku nuna mana shi anan bayan kasan nan menene za ku ce wannan halittar su ce wal amru sai kuma al'amari umurni lahu subhanahu wa ta'ala umurni ma kenan yanzu ya zama dole sai dai a nemi umurni daga wajen Allah a karbi umurni daga wajen Allah ba a karbi umurni daga bayin Allah ba wal amru huwa tashri'u umurni shine shari'a wal wahyi shine wahayi al munazzal wanda ake saukarwa daga irin indillahi Allah shi ke saukar da wahayi zuwa ga bawansa sai ya bayyana wa bayansa cewa ga umarni daga Allah Allah ya ce haza haramun haza halalun if'alu kaza utruku kaza wannan Allah ne ke yi fal khaliqu huwa allazi ya'muru wa yanha mahalicci shi ke bada umarni mahalicci shi ke yin hani wa yashra'u li ibadihi shi ke tsara wa bayansa shari'a ma yaslihuhum abinda zai zama maslaha ga rayuwarsu ta duniya da ta lahira wa yanhahum kuma shine zai hana su amma maza amma yadurruhum shi zai hana su aikata abinda zai cutar da su duniyan wa ukhra duniyarsu da lahirarsu wa laysa li ahadin an ya'mura babu wani mutumin da yake da ikon baku umurni aw yanha ko ya hana ku babu sai dai Allah au ba ko ya ce ku yi wannan wajibi ne shi ne au ba ibadatan ko ya wajabta muku wata ibadar da bata zo daga Allah ba au yanha an shay'in min gairi dalilin ko ya haramta muku wani abu ya hana ku yinsa ko cinsa ko aikata shi ko hawansa ko shigansa ko taba shi ko rungumarsa ba tare da ya ba ku dalili ba sai dai ya kawo dalili Allah ne ya ce dalili daga manzon Allah amlahum koko suna da shuraka'u wa'yansu ababen tare ya su gumakansu wa'yansu wa'inda suke ba su umarni ne shara'u lahum waɗanda suke tsara mu shari'a min addini a cikin addinin nan akwai wa'yansu suna da su amma haka abin yake in ka bi za ka kai gaci yace ko ko dai sun samu wayansu na musamman suna nan suna tsara musu wata shari'a tsarin tafiya daga cikin addinin su har suke barin tsarin da Allah yace suke barin tsarin da manzonsa ya tsara musu suna da wayansu masu tsara musu wani abu daban koma bayan na Allah da manzo ko <clears throat> min addini malam ya zan Allah suna ba su umurni suna aikata wani aiki ko hanin da Allah subhanahu ta’ala bai yi izini da shi ba malam ya azan bihillah wanda Allah bai yi izininsa ba fal'amru lillah wallahi al'amari gaba ɗaya na Allah babu wani mutumin da zai zo duk girmansa duk matsayin da ya samu a duniya ya haramta maka abin da Allah ya halatta ka yarda ko ya halatta maka abin da Allah ya haramta ka yarda babu mai haramtawa sai Allah babu mai halattawa sai Allah babu mai cewa ga tsarin shari'a ku yi sai Allah babu mai cewa hani daga shari'a ku bari sai Allah wannan aikin Allah ne huwal amiru wan nahi shine mai bada umurni shike mai hanawa shine ko mai halattawa shine mai haramtawa kuma shine mai aiko da manzo matukar wannan mutumin ba Allah ne ya aiko shi ba to ka ka yi fatali da maganarsa matukar ba ta dace da manzon da Allah ya aiko ba duk mutumin da ya baka wata doka ko wani umarni ko ya haramta ko ya halatta ko ya dora ka duba ya dace da wan wanda manzon Allah yace ayi a'a to ka watsar da shi don shi ba manzon Allah bane Allah bai aiko shi gunka ba karambani yayi shi ba aikakke bane shi ma ma'amuri ne umurni a ci ma an bashi umarni ya bi babu ya nemi a bi shi ba kuna gane ha duk mutumin da kaga zai zai dora ka kan abu ba irin na Allah ba ba irin na manzon Allah ba to karambani yake shi ma a matsayin shi ma jigon kansa ne to karka bi shi in ka bi shi to ka saki reshe ka kama ganni Allah ya kare shi yasa Allah subhanahu Ta'ala. yake gaya mana suna da masu ɗora su akan shari'a ko suna ba su wani addinin da Allah bai yi izini a yi shi ba to ai ba ku sani ba ne umarni da hani gaba ɗaya na Allah ne an gane ko al'amru lillah al'amru alkauniyu alkadariyu wal'amru ashari'iyu ya amuru wa yanha wannan duka na Allah ne al'amrul kauniyu umarni wanda za a ga ana yana kasancewa a rayuwa alkadari da abubuwan da ake kaddarowa bayan Allah kawai kaga abu yana tawar zuwa. wal amru shar'i da umarni da za a baka a ce kai sallah biyar a yini kai azumin watan ramadana kai hajji a ainihin lokacin aikin hajji kai kaza kai kaza ka bar kaza haramun ne ka ci kaza halal ne kar ka ci kaza haramun ne shine ash-shar'i an gane ko ya murwa yanha Allah shi ke ba da umarni sannan shi ke ba da hani ala lahul khalqu wal amru ya kamata ku ji da kyau ku gane Allah shi ke da halittunsa shi ke kuma umurni akan halittunsa wa farraka bainal khalqi wal amri anan sai Allah ya bambanta tsakanin al khalqu wal amru don ka gane ba abu ɗaya bane alƙalƙu shay'un wal amru shay'un akhar fadalla ala anna amra ghayru makhluqin ya nuna mana umarni ba halittar sa kai ba wa fi hadha raddun ala al jahmiyya kaga wannan an fara ba da raddi akan jahamiyoyi mutanen da suke da ra'ayin jahamiyya alladhina yaquluna innal qur'ana makhluq wadanda suke cewa ƙur'ani halitta shi akai wa inna kalamallahi makhluq maganar Allah wai halitta ce Allahu farraqa bainal khalqi wal amr Allah ya raba tsakanin halitta ya raba tsakanin umurni al'amur huwa min kalamillahi Allah yace umarni shi yake buɗe wato bakin zatinsa ya ce kuyi. yi sannan sai a zo a gaya wa manzo ya ce Allah ya ce ayi kuna ganewa ko sannan wata shari'i shi ke tsara shari'a in abu kaza ya faru ga hukuncinsa wanda ya yi kaza ga hukuncinsa wanda ya ɗau kaza a masa kaza wanda ya yi kaza a masa kaza aure in an ce kaza ya zama kaza wannan duka shi ke tsara shari'a wallahu farraqa bainal khalqi wal amri fadalla ala anna al kalama lillah sai nuna lalle magana ta Allah ce ghairu makhluq ba halitta ta kai ba wad daru daru gidan kansa nasa ne gidan kam gida nawa ne muke da su jalla wa wad daru salah gidaje uku ne darud duniya gidan da muke ciki yanzu gidan duniya wa darul barzakh sai gidan kabari gidan barzakhu wani zango da ake yi kafin ranar tashin alkiyama wa darul menene wa darul ko wa darul qarar sai gidan tabbata gidan ƙarshe wanda daga shi kuma anan ne wurin tabbata immal janna wa imman nar ko dai zama daga barzakhu sai wuta ko daga barzakhu sai aljanna wa hiya al ita ce ranar karshe qauluhu la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun imam al-barbahari ya faɗi haka cikin littafin sa ba a tambayar Allah abin da duk yayi sannan mutane su dole a tambaye su ai la yusalu amma yaf'al azza wa jalla ba a tambayar Allah don me yayi kaza don me ya halicci kaza don me ya sa tsari kaza don me ya tsara shari'a kaza don me zai haramta kaza don me zai Allah ka gaya masa haka li'anna af'aluhu laysa fiha naqasun don duk da Allah yayi ba za ka taba ganin ta waya ba balle har kare na masa laysa fiha naqsun wa laysa fiha khalalun baka gani kuma wata kofa wanda ya kamata ka da a toshe nan kai da alike nan yanzu da an yi wa sama faci ba ku taba ji an yi taron dangi injiniyoyin duniya sun taro wata sama ta barke a wani wuri eh ana gyara akwai wanda taba ji aikin Allah ne amma duk wani gini da za a yi shi duk wata rumfa da za a inganta ta wata rana sai an gyara ta kwataran sai an gyara amma aikin Allah laisa fihi nafsun wala khalalun ana fahimta ko don haka aikin Allah ya bambanta da aikin yan adam fahiya muta menene mutqana aikin Allah kal yake wa muhkama a ingance yake wala yatatar wala yatatarraqu ilaiha nafsun tawaya bata tumo masa au kalalun ko ni kuli ko fuji ko illa ba sa tumowa halitta Allah abadan Wasu alu tambaya kace don me inna ma yakunu liman indahu nafsun ana yiwa wanda in yayi abu yana samun matsala ya samu tawaya sai a ce ya baka nan ba ya baka danne nan ba ya baka nan ya baka toshe nan ba na ya nan yayi ben wanda za a yi wa gyara shi ake wa tambaya amma wanda ba za ka iya yi masa gyara ba ka isa ka yi masa tambaya bai kamata ba wanda za a samu na ƙasa au ko illa fi amalihi a cikin aikinsa shi ake wa tambaya fallahu la yus'alu don haka Allah ba a sa amma yaf'al game da abin da ya aikata li'anna af'alahu domin ayyukan Allah ala tamam wal kamal suna cike suna cike da kamala babu wanda ya sai gyara wa Allah in Allah ya bata abu shike nan ya bata yau dai idan da Allah zai ai za a sa a aiko yaro da hannu daya tun likitocin duniya aka za su haƙura zubar shi da hannu ɗaya ko za su yi masa hannu Allah ba zai yiwu ba haka za a bar shi da hannunsa ɗaya in aka haiko shi da ido ɗaya haka zai ƙara rayuwarsa da ido ɗaya babu yanda za a ce yau gashi an masa ido biyu sai dai a yi wani abu kawai don a ɗan toshe gurbin ba ga ido wani wanda ake dura mutane baka gan shi kuru hakan nan gashi abu dai kwal amma bai gani eh sai a yi maka kaba ga ta sankare ba ta lankwacewa ba ta da jini ba ta motsi yatsun ba sa motsawa ba suna dawa ba sai a maka dai madogara kawai amma ba ka da kafa ka sani kai kam ka san ba ka da kafa don Allah ne ya cire ta in ya cire kuma ba gyara ko an yi ba zai yi irin na Allah ba balle har ya fi Allah ke ne ce mu fahimtar aiki ah, lali mujarradi qaharihi ba wajen ya fi karfin mutane ba shi yasa ba a tambayansa yanzu kai wani sojan ya tare kai ce ba za ka ce don me za ka kwace mu me yasa ba za ka tambaye shi ba don abin da ya din daidai ne don me yasa ka ji tambayar sa ka mika maza kai shuru dan ya bi kai zai buge ka haka dan fashi kwanta a cikin ruwa ruwa cakal cakal kace kwanta nan Sai in ce ma sai kace to ai nan bai da kyau bai dace ba me yasa to zaka kwanta don a lokacin ya jika, ka yarin jaye ka kaharan a tilas ka kwanta ka gane to shi yasa shi Allah ba wai don kaharu ɗinsa ba don kawai shi aikinsa ba za ka iya yin gyaran ba ne la kaharan ba wai don rinjayensa ba rinjayen shi haka yake huwal qahiru fawqa ibadihi amma ba wai don shi ne kawai ma ba za ka tambaye shi ba ko tambayar ma ba ta dace ba don in ya kyale ma ba za ka iya gyaran ba wa rububiyyati da kasancewarsa shi ne rabbu kama ya kuluhu man ya kuluhu kamar yadda waɗansu suke faɗa huwa la yus'alu bi azamati ba wai don girman ya yasa ba a tambayarsa ba don kawai shi sifarsa ce ba a tambayarsa don me yayi kaza don kai baka isa ka gano illar da Allah ya yi ba don akwai wata hikimar da ta sa yayi haka kai kuma baka hango hikimar ba ba za ka kuma risko ta ba to don haka kai shiru da tambayar ka wa jalalihi da daukakar sa lakin laisa hadha wahdahu wannan fa ba shi kadai ba bal la yusalu aidan li anna a'malahu menene mutqanatun domin ayyukansa gaba ɗaya tsarkaka ne gyara suke kan ba su da matsala an gane ko la ya taɗarrabu ilaiha nafsun au aukalalun. na ƙasa ko ƙuli ko tawaya ko illa ba sa ƙullo musu bilkulliyati gaba ɗaya bikilafil makluki sabanin halitta za ta yi abu a samu matsala fa innahu al sai a tambaye shi yau kuma ya kai kaza an fi'ili game da aikin da ya aikata li'annahu yaqdiru don haka samu yayi kuskure wa 'yan kusu ya tawaye amalahu cikin aikinsa wa ya kuna alaihi mulahazat mulahazatun ko sai ya zama akwai wasu ababen lura a cikin ayyukansa wa huwa yus'alu sai a tambaye shi li'annahu isun don nan kan bai yi daidai ba min kulli wujuhin ta kowace fuska illa man kammalahu Allah sai dai irin aikin da Allah ya kammala shi wa anahu ya taimake shi wa saddadahu ya saita hikimarsa ya saita basirarsa sai kaga yayi shi ya fito an ce kai amma yayi kyau in ba Allah ne ya saita ma basira ba kawai ne kai shi sai ya kwantare ce kai wannan wannan ne yayi anya ce wani ne wallahi to ya aka yi dinkin da ya kyau ba kuma da shi ake ji da shi a teloli ranar haka kawai sai Allah ya jefa marbatan basira sai ya yankan ya kuskure sai ka kawai ɗinkin ya ƙi kyau wali haza kala wahum yus'aluna dole su bayi a tambaye su haza min farqi wa haza min al wannan yana daga cikin bambanci bainal khaliqi wal makhluqi wanda zai nuna maka bambanci tsakanin mahalicci da wa'anda aka halicce su anna Allah la yusalu wal makhluqu yusalu Allah ba a tambayar sa amma halitta ana tambayar ta qawluhu wala yuqalu lima kuma ba dama Allah ya abu kace don me amma ka da matsayin da zaka yi abu wata ran ba a ce ma don me ba wa kaifa ko kuma ta kaga duk ba a gaya wa Allah wala ya dukulu ahadan bainallahi wa bain khalqihi ya Allah zai yi abu tsakaninsa da halittarsa kace don me ko kuma ya halicci abu yanda yake so ka ce takaka ko kuma ka ce sai ka gano da ne aka hada aka yi mutum ya ake yi a yi mutum ya ake a yi kaza za la ya su. wannan baya halatta fi haƙƙin lahi azza wa jalla bal alaina taslim kawai musallama wa Allah duk abin da ya fito daga Allah musallama wal inqiyad mujawu mu miƙa wa Allah rabarinsa. wal itiqad mu kudurta yarda a cikin zukatanmu annal af'ala lillah mu kudurta cewa ayyuka gaba daya na Allah ne kamila kamilatun ko kamilatun kuma duk abinda Allah ya cikakken abu ne ko da kai ka kaga waya, akwai hikimar da kai baka sani bane amma a hakan din kamala ce la ya taɗarrafu ilaiha nafsun babu wata na ƙasa da za ta tumo masa wala kalalun ko illa wa in wa in kafiyan ko da abun ya buya kai baka san shi bane don yana iya buya hikimar da ta sa Allah ya abu kaza baka ta ba sai ka ce ka amma anan da ba kaza aka yi ba to kai ka san hikimar da ta sa Allah ya kan ne baka sani ba sallama wa ubangiji kawai Allah shi ya san me yasa yi wa in kafiyat alaina ko da abun ya boya ba mu san shi ba ba'dul hikami wani ɓangare na hikimomin ubangiji aw ba'dul ilali wani bangare na illoli daga cikin abun da Allah yake ganin yana da illa in yayi shi kaza zai zama illa in ya bar shi kaza shine hikima wani gurgun idan da an marka fasi sai ya addabe ku a gare wallahi to shi Allah shi yasa yayi shi haka wani da kafafu gare shi da an shiga uku a hakan ma ya ka gani wani wani da ido yake da shi da an shiga uku to Allah ya san me yayi Allah ya san me yayi in kaga yayi abu haka to yana da dalilin da yasa haka kuma yana da hikimar da ta sa yayi hakan mutane za a ga wani kawai an yi shi talaka fito yana shan ce wahala eh. wannan inda ya yi kudi da kun shiga a bar shi a hakansa kawai ya ji jiki ya fi eh? ai Allah ne hakan ya san abin da isa ka kura haka kawai malam Musa eh ba mamaki in kudin ya suka yawa ba za mu ganka nan ba ba ga Allah ya taimake ka yanzu kullum muna tare <laughs> eh wallahi sai wanda Allah ya taimake shi fa? zai samu wadatar duniya ta kowane fanni kuma ya gagan shi yana ibada daidai wallahi sai zaɓin Allah shi yasa Allah yake zaɓen talakawa sai bar su akan addini mawadata kuma sai a ba su da jijji da kai Allah ya sauƙaƙe kaga da mulki da dukiya matsayi in yayi yawa sai zaɓi na Allah sai bayin Allah da Allah ya zaba su ne za a ga suna cuɗanya da talakawa wajen ibada amma in matsayi ya kai matsayi sai rika ganin aishi ya wuce nan ya wuce nan yake gani to amma in kaga mutum ya tara wayannan abubuwa kuma yana tare da talakawa to wallahi kai masa shaidan alkhairi alama ce ta Allah ya so shi da alkhairi don ba kowa zai samu wannan matsayin ba kuma ka gan shi cikin talakawa ba girman kai ba jijji da kai ba kyamata wani faɗan abun bai kai cikin cokali ba cikakke amma sai kaga yana daga hanci yana hurawa to wannan ne kake tsammani idan da shine wani to don haka ta yi wani abu in an yi shi sai hikimar ta buya gare mu sai mu rika ganin kamar ka amma su wannan ai Allah sarki Allah sarki shi hakan din dai ne Allah ne hakan aikin Allah ne an gane ko eh in kana da agaji a ga zamar kawai amma karka yadda kace don me Allah ya masa haka kace Allah bai tausaya mar ba mm, tausayin kenan Allah ya masa hakan din tausayi ne a gun ubangiji adalci ne an gane ko don mu hikima din takan buya gare mu sai mu zama ba mu fahimce ta babbal shi sai kawai musallimu musallama in adarakana lihikimata wal illata fa biha wa ni'mat idan kuma har Allah ya taimake mu da baiwa muka fahimci hikimar ubangiji da ta sa yayi kaza da kuma dalilin da ya sa yayi kaza to fa biha fa ni'mat wannan wata baiwa Allah ya maka har ka fahimci haka kai ma dalla sun gane ko hmm. sai ka gode wa Allah in har Allah ya fahimtar da irin da kai irin waɗannan hikimomin wa illa nudrika in kuma ba mu fahimta ba ba to fa inna na nusallimu mu bar wa Allah mu bar wa Allah kawai Allah ya san me yayi anan ko oh, Allahu akbar Allah ya san me halitta anan wala na taridu kar mu yi fito na fito da aikin Allah wala na taridu ala Allah kar mu yi fito na fito ga Allah auna menene eh auna tawaqqafa anil amali ko ko mu dakata mu ce kai bai kamata a yi nan ba ai wannan ai bai dace ba hatta na arifa alhikimata wai he mun gane me yasa aw illata he mun gano illa ha ba Allah ne ce ai ba to yanzu mutum ya je ya hau dutsen safa ya gangara ya tafi arfa to wannan kam ai ya zama kamar ana bautar dutse kai ba Allah ne ce kai ba hmm. to me za ka tsaya to kuma ayi gini kuma a zo ana ta zazzaga ya shi wannan ba yi gunki ba waye ce yi? ba Allah ne ce yi ba sai ka gano me yasa kawai in Allah ya saka abu kai kai shi yasa shaydan ai ya zama arnan da yafi kowa arnantaka kuma yake batta arna saboda an ce yi wa annabi adam sujuda ya ce kai hawa yi wa dan adam sujuda adam masa sujuda tabo shikenan sai ya zama mai sai ya zama kangarare sai ya zama arne in dai Allah ne ya ce ka yi abu to ka yi shi ibada ne in kuma ya ce karka yabu duk hikimar da ka hango duk ganin kimar abun da kake gani kamar ya kamata aikin banza ne kamar ibada duk wani aiki da za a baka na aikin addini matukar ba Allah ne yace ayi shi haka ba ba manzon Allah ne yace ayi haka ba wallahi ko kana ga kaman aikin alheri ne shi ne sai in Allah ne ya tsara shi kwana uke bai zo bacci ba hmm, to ai Allah bai ce ka kwana ba kai bacci ba to Allah ya saka ya ce idan kai yana da haƙƙi jikinka yana da haƙƙi iyalinka suna da haƙƙi ubangiji yana da haƙƙi ka ba Allah haƙƙinsa ka ba jikinka haƙƙinsa ka ba idon haƙƙi iyali haƙƙi ka Allah ya ce kuma ka aji abu inda aka ce a aje shi kar ka dau ibadar da Allah bai karantar ba manzo Allah bai karantar ba ka yi ta yi za ka sha wahala a banza ka gane gajiya kawai za ka yi aiko ana gajiya wallahi Allah ya sauke to yan uwa mu ci tsoron Allah mu yi hattara wallahi irin waɗannan littattafai akwai buƙatar bayin Allah a tashi haikan a rika karanta wa mutane su domin a fahimci inda addinin musulunci yake a fahimci inda shirme yake don duk mutumin da bai karanci aƙida ba hallaka shi bai da wuya mutane nawa za ka ga mutum yana ce maka ahli sunnati wal jama'a ma yana zuwa gun malaman tsibbu eh? sai je gun malaman tsib in an zo ana wazi yana kabbara Allahu akbar kuma yana zuwa gun masu tsibbu yana zuwa gun bokaye ba da akida to bai san illar abun ba shi yana ga kamar haka din ba shirka bane ba laifi bane don ba karantar da shi ba kuma duk abun da aka bashi aka ce falala ne ibada ne sai ya kai sai a dukunkuna abu a ce masa son annabi ne kuma kin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutane nawa yanzu akwai wanda fa matansu suke tafiya maulidi bauchi wayansu su tafi gombe wannan kusa ne wayansu su tafi kaulaha shi kuma namijin yana son ko yana yola ko yana ko yana matarsa ta tafi kaulaha abinda ya wuce nan mayan ana zuwa za ta je wai ita ta tafi soyayyar annabi eh? kai kuma kana nan gabotari hmm? ai ba gabotari kamar wanda matarsa ta tafi gombe ta tafi bauchi ta tafi ina ne ta tafi inugu ta tafi ina ne wai ta je daga addini haka ake kudu ana zuwa <coughs> eh shi kuma yana nan ga alala mu ji tsoron Allah wallahi yanzu yanzu nan mutane suna nan suna ta hallaka mata yanzu fa suna da bukatar su rika jin wa'azuzzuka su ma Allah ya kamata irin wazuzukan na a ce mata suna ji don yanzu an biyo wata hanya wai irin wayannan sayyadodin suna kiran maulidai sai su rika gayyatar matanku suna zuwa suna wai ana maulidi a yi ta sa disko ana kiɗi mata na rawa kai kuma ka zo ka shaurari sharhu sunna matarka ta tafi rawa ko kuma kai ka zo ka gama jin sharhu sunna matarka kuma ƴaƴanka suna can suna disco kai ka ce sai abinda annabi ya ce ga can a gidanka kuma ana yin abinda annabi ya tsana ‘ya'yanka kuma sun taru a wurin wataƙila matarka ta je ko ta ba da gudunmowa kwarai kuwa suna da bukatar su ji wa'azi wallahi in ba haka ba kuma za a baro tukkar a baya sam shi ya sha shehu usman ibn fodiyo lokacin da ya yi zamaninsa bai bar mata a baya ba in ya zo jama'ar za a yi wa'azi to matan jama'ar duk su taru a gidan liman dama gidan liman ga shiga ga rumfar masallaci inda ake karatu maza suna waje mata suna ciki duk suna jin abun da ake sai a tafi suna ciki da waje mu kuma mu ne za mu zo mu yi karatun gashi kuma zubatan wuyan karantarwa gare su in kai kaɗai za ka faɗi ba za su yadda ba tun da baka ba su kuɗi da yawa ba sun yi ƙili to ko ka faɗi maganar ma ba za su ɗauke ta ba amma in suka je wa'azi eh. wa'azi aka yi kuma da jama'a an taru kowa yana ji to za su ɗauka ba za su ji ba ba za su shaurare shi ba amma in aka ce da su ake yi za su ji kila ma yi sun wata ran sun kama kai ci haba malam baka ji abin da aka faɗi ba ne malam musa kai rannan fa nan ba ka ce kaza ido yare na fata ai na samu yawa to amma ba sa jin wa'azin nan wallahi wata rana sai an samu sayyada a gidan ahli sunnati wal jama'a in aka yi wasa malam amma lokacin shi din to ka san sanda ake yi ne su suna bin su suna yi musu tallar abu kai baka sani ba a unguwarku ana ta yi maulidai kala-kala kide-kide su ana ba da wayoyi ana dudura musu suna ji kasan da yake daɗi ne da shi shi za a ji amma wazi aka sa kafin ta ji rabi ma ta yi bacci ko ka ta kama wani shungulla amma in kiɗa ne tana yi tana bi mm. tana rangaji daɗi ne da abu abin kai daɗi to irin wannan yaushe ba za da mata da matasa me yasa ba za su bi ba tun da kiɗa ne da rawa eh kuma kiɗan wakar, sai an tsaya an tsara ta da ƙafiya tana tafiya coy coy coy tare da kiɗa daɗin abun gashi nan in ka ji shi me yasa ba za a bi ba amma ba duk mai hankali ya san ƙarya ne ba haka annabi ya ce a yi ba kuma ba annabi ake wa ba ƙarya ne don annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa in aka ce maka haka yake kawo lakanta shi wallahi in aka ce maka su Abubakar Siddiq haka suka yi su Aisha haka suke yi baka ci mutuncin su ba ka musu lakanci kuma kai da Allah wannan wani abun ku ne da kuka kirkiro kuke yi kuma mai hankali ya ne sanci abu dujjal ne gashi nan yazo yana tabaza kayansa a gidaje kuma makiya Allah maƙiya manzo Allah sun ɗaure musu gindi dujjal yana samun hanyar ribatar mutane kowane annabi kuma ya tsorata mutanensu da dujjal wallahi kuma dama dujjal kullum ana mana wa'azi da tun muna yara muke ji malamai sun zo wa'azi a jama'a dorinmu ana cewa dujjal da kaɗe-kaɗe zai zo da kaɗe-kaɗe zai zo in ya bi layi duk sai an bi mun ɗauka titi zai biyo ashe wakilai zai yi ku duba yadda ake bin titi titi in lokaci ya yi. sai ka ga gururum gururum gururum za da mata ana bin layi layi da ganguna daga an biyo unguwa yaran za a bar su yaran ku su bi duk inda suka bi wannan yaran sun yaye sun kwashe su kenan dujjal ah. duk kiɗi da kake ga in yayi zaki yayi buki yayi sauti yayi waka to harka ce ta taimaka wa dujjalanci me yasa gangunan ma ke ce musu badujala badujala rugurugurun kish eh badujala <laughs> haka suke yi <laughs> Allah ya sauke wai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai yace su yi kaji ƙarya man had man menene aka annabi yace eh duk mutumin da ya faɗi abin ban faɗi ba wallahi ya tanadi mazaunin sa wuta wallahi duk mutumin da ya mun ƙarya ya yarda shi dan wuta ne tun yana da rai kar fa ka yadda baka yadda kai dan wuta ne ba in dai wa annabi ƙarya in dai kawa annabi ƙarya yace to ka amince kawai dan wuta ne ta ina zaka zauna ta ina zaka zauna a wuta sai da in mutum ya tuba wallahi don haka mata ku yi wa kanku kiyamun laili ku kuka fi son kiɗa da waka wallahi halaka ne kun yadda kun zauna zaman aure wa'yansu halakakku suna zuwa suna yaudarar ku har ana gayyatar ku maulidai kuna zuwa kuma kiɗa ake da waka da haka ai maulidin da ba haka ake yin sa ba da maulidin wa'azi ake yi da malami ne kamar nan unguwar in aka ce yau maulidi duk in an taru limamin masallacin nan kamar nan in an taru za ku zauna kamar yana kuka zauna in ɗauko tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam daga farko har ƙarshe tun daga haihuwarsa rayuwarsa a makka ƙauransa daga makka komawansa madina ya kukuwan da ya yi da irin gwagwarmayarsa da hajjinsa da dawowarsa gida da rashin lafiyarsa da rasuwarsa gaba ɗaya kafin gari ya waye duk sai an karanta muku kuna kuka kuna zaune yanzu kuma ana dariya ana ƙura ana rawa wannan a ce wai addini ne wannan ba addini ba ne ana so a rusa addinin musulunci bidiyo'i ne suke zuwa kala-kala kishiyoyin sunna sai mu kiyaye kuma mu mazu iddiayin sunnan ga kasala yau in aka ce za a yi wa'azi ma ba kowa yake so ya je kun ba yanzu idan da yanzu ne ya kamata a tashi haikan ahli sunnati wal jama'a su tashi haikan sirinka wa wa'azuzzuka kuma idan aka ce ana wa'azi ku da kuka yadda da gaskiyar Allah da gaskiyar manzo Allah ku yi do a gun ku yi dankam a gurin ta yanda ba za a wulakanta mai karatun a unguwar ba amma ya je ba ku je ba duk a da yan wurin suka gada ba su ba yana iya yana farya ta ƙarya ne ƙarya ne ba zai yi ba to ba ku zuwa ba ku zuwa saboda ku ba ku damu da daga sunna ba su kuma suna ta daga bigiya Allah ya sauke wallahi ya kamata mu fahimci ne muke lokaci yayi da za a ba da gudunmowa wa addinin Allah a tsarkake manzon Allah daga shirme da ake yaba masa a tsarkake tauhidi daga yaɗe-yaɗen da ake yaba masa a hudda abinda ƙura'ani yake daban a hudda abinda sunnar manzo Allah take daban a yayi shirka a yayi bid'a a watsar gefe daya kowa ya bi abin da yake so Allah ya taimake mu nan ne matsayar mu insha Allah ni kam yaushe ne juma'a to akwai wa'azi insha Allah da za a gabatar a sabon lokaci kusa da asibitin sunna wannan kilinin din nasu ba ya da nisa da kwalta in an gangara insha Allah a gidan malam muhammad nazir insha Allah ranar juma'a saura kuma mu gani a kara E, eh. eh mana eh ku tafi harkokinku ku ki zuwa ba ku ce kuma kuna son sunna kuma ahli sunnati wal jama'a ya gayyaci yan uwansa kuma suke zuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace haƙƙi ne in dan uwa ya gayyace ka ka amsa kuma ana so yanda za a je a fidda sunna sai ka ki zuwa duk wulakancin da aka yi wa sunna a wurin sai ka ka da gudunmuwar ka kenan amma in aka samu ci gaba kuma da gudunmuwar ka in aka zamu ta waya. dalilin ba ka je ba da gudunmawarka Allah taimake mu don haka ya kamata a ce mun yi gangamin da ba mu taɓa yi ba saboda an daɗe ba a fita wa'azi ba na? wa'azi da daddare kam dun mu ba Allah shi ba mu je ku rinka ce mana to to to to to ga ku da kasala su su kwana suna bidi'a amma ku in an je ku rika duba agogo ku eh ba a yi bayanin awa biyu ba sai a rinka duba agogo matsalan malam kenan wallahi matsalarsa kenan eh wallahi yanzu ana bashi kan nan yanzu ya rinka yi kenan ya rinka yi wai malam ko kana ji mu to Allah ya taimake mu sai mu ba da gudunmowar mu mu halarci wannan wa'azin shine wa'azin farko a shekarar nan ko? a shekarar ta 1440 daidai shine wa'azin farko to ya kamata mu haɗu sosai eh alhamdulillah to ai abubuwan ne suke so su taɓarɓare domin mutane suna sa kasala a cikin aikin addini aikin addini kuma dama haka yake mai rabo ka dauka ba kowa ke somawa ya kai gaci ba sai mai rabo Allah ya nake mu ba tambaya sai addu'a ko to sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وأهلنا وأهل أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar آه،